Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin Kenya suna neman shugaban ƙasa ya sake sabon lala gajerin sunayen mutanen da zai naɗa ministocinsa. Sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da za mu kawo muku na Maryam Dauda. Daga nan kuma sai jaridun Amurka sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. dan jam'iyyar republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakere domin jinkirta kaɗa kuri'a a kan kudirin dokar da 'ya'yan jam'iyyun biyu suka cimma wanda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kudin gudanar da ayyukan gwamnatin abinda ka kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda Ramfon na jihar Kentucky ya ki amincewa majalisar dokoki ta kada kuri'a akan daftarin kasafin kuɗin na shekaru biyu wanda zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala yana mai cewa zai ƙara faɗin wato faɗin wagegen giɓin kasafin kuɗin da amurka ke fama da shi zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin amurka wanda a yanzu haka ma ya zarce dara triliyan 20 wato miliyan sau miliyan 20 a cikin wani jawabi mai zafi da tsawo kuma da ya yi a zauren majalisa wanda ya cinye dan lokaci kaɗan da ya rage ga majalisa ta zartar da kasafin ko kuma a rufe ayyukan gwamnati senator paul ya ce a gaskiya a cikin lamiri na ba zan iya kau da kai ba ya ci gaba da cewa an gabatar mana da ƙuduri mai shafi 700 da aka buga cikin tsakar dare wanda babu wanda ya karanta babu wani garan bawul da za a yi za a ci gaba da ɓannar kuɗi ne kawai in ji shi dagewa da ɗan majalisa paul din ya yi ta janyo fushin ɗan jam'iyyar republican a majalisa lindsey graham a jihar na jihar carolina ta kudu wanda ya bayyana cewa rundunar sojan amurka tana buƙatar ƙarin kuɗi bayan shekaru ba a ƙara kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida ba sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ba wai amurka tana ƙoƙarin tsoma hannu a yakin basasar da aka shafa shekaru da dama ana yi a ƙasar siriya ba ne a bayan da sojojin kawancin da amurka ke jagoranci suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin ɗari masu goyon bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki akan sojojin 'yan tawayen siriya da sojojin kawancin ke marawa baya babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a siriya ba in ji matis matis ya ce ranar laraba ne mayakan masu goyon bayan gwamnati su 300 suka kai hari akan kwatar rundunar 'yan tawaye ta sdf wadda ke kusa da Dia Elzo amma suka janye bayan da sojojin kawancin Amurka da ke jagoranta suka ragargaza bindigar iguwa da kuma tankokinsu guda biyu. Sanata Tim mamban kwamitin hulɗa da ƙasashen ƙetare da kuma ayyukan soji ya kushe harin da Amurka ta kai ya ce yayin da nake farin cikin babu wanda ya jikkata a cikin mambobin na haɗin gwiwar a lokacin harin na damu matuƙa cewa gwamnatin shugaba Trump tana ƙara shiga rikicin da gangan ba tare da majalisar dokoki ta amince ba kuma ba tare da wata fitacciyar manufa ba in ji ken to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin cikin gida na ƙasar pakistan Hassan Akbal ya bayyana cewa duk wani yunkurin da Amurka za ta yi na zabtar tattalin wato tallafin soji da na farin kaya da take ba Pakistan zai dagula lissafi a dangantakar kasashen biyu. ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambaya da sashen urdu na murya amurka ya masa dangane da wani kuduri da aka gabatar ranar talata a majalisar wakilan amurka wanda zai bukaci a daina ba pakistan tallafin da bai shafi harkokin tsaro ba 'yan majalisa mark sanford na jam'iyyar republican daga jihar carolina ta kudu da kuma takwaransa thomas messi daga jihar kentucky sun gabatar da kudurin gaban majalisa suna nema a daina ba pakistan tallafi da bai shafi ayyukan tsaro ba da cewa Pakistan ƙasa ce da take tallafawa 'yan ta'adda da saninta. Messi ya ce bai kamata Amurka ta rika tura kuɗi ga gwamnatin da take taimakawa 'yan ta'adda da bayyana sirri da kuma goyon bayan aikin soja ba. Mai yiwuwa shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kammala shugabancinsa yadda ya fara shi dumu-dumu wato da zargin cin hanci da rashawa. a shekara ta 2009 makonni biyu kafin zuma ya jagoranci jam'iyyar anc ga cin zaɓe hukumar shigar da ƙara ta ƙasa ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru takwas da aka shigar a kansa sai dai a siyasance ba a manta da wannan batun ba domin ko 'yan adawa sun lashe takobin ci gaba da bin diddigin batun inda sau takwas suna gabatar da ƙudurin jefa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsu a gaban majalisar dokoki. rinjayen da jam'iyyarsa ta anc take da shi cikin majalisar ya sanya shi hayewa a duk lokutan da aka gudanar da irin wannan ƙuri'a amma kuma ta baya da aka gudanar da ƙyar ya sha da ƙuri'u 198 na goyon baya da kuma ƙuri'u 177 waɗanda suka bayyana rashin amincewa da shugabancinsa. Tun da aka cire zuma a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a watan Disamba, jam'iyyar ta juya mishi baya kuma mai yiwuwa ne ƙuri'ar ƙin amincewa da gwamnatinsa da za a jefa ranar 22 ga watan nan na fabrairu ta yi nasara idan har shugabannin jam'iyyar anc ba su yi rinjaye yayin murabus kafin wannan lokacin ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. Jiya Alhamis ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi maci a babban birnin Kenya suna neman shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta ya ɗauki mataki daga ɓangarori da ɗauki mutane daga ɓangarori daban-daban a ƙasar a matsayin ministocinsa. Masu rajin na kira ga majalisa da ki amincewa da mutanen da Kenyatta ya naɗa ya kuma ƙara yawan mata da matasa. Ga fassarar rahoton Real Amber daga birnin Nairobi. masu zanga-zanga ɗauke da kwalaye masu rubutun ka janye jerin sunayen da aka gabatar yayin da suke maci zuwa majalisa a birnin nairobi na ƙasar kenya suna neman shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya yi gyara ga jerin sunayen ministocinsa da zai naɗa mata shida ne kaɗai cikin mutane 21 da aka zaɓa a jerin ministocin kuma babu matasa 'yan tsakanin 'yan shekaru goma sha 18 zuwa talatin da biyar. masu raji sun ce mutum guda ne kaɗai aka zaɓa mai ɗauke da na nakasa Sabeti Mboga ‘ya'yanta uku kuma tana da nakasa, ita ma ta shiga zanga-zangar tana mai cewa. Ta ce na fito ne domin yin zanga-zangar saboda gwamnati ba ta tunawa da mu, kuma muna so mu shiga harkokin gwamnati kamar kowa. Masu zanga-zangar dai sun ce shugaba Kenyatta na neman saka wa 'yan jam'iyyarsa mai mulki ne. Masi Jalimu jami'a ce mai kula da harkokin shugabanci da mulki a cibiyar wayar da kan al'umma kan ilimi. Ta ce yau za mu je majalisa wannan shine irin salonmu na gabatar da bukatunmu ga kwamitin da zai duba batun naɗin ministocin yayin da suke aikin tantance su. Mun zo ne domin nuna rashin amincewar mu jerin waɗanda aka naɗa A farkon watan Janairu ne masu rajin jinsi suka soki Kenyatta saboda wani ɓangaren jerin sunayen da ya bayyana wanda babu mace ko ɗaya ciki. Ranar 26 ga watan Janairu ne shugaban ya fitar da cikakken jerin sunayen. Shugaba Kenyatta dai bai mayar da martani ga sukar da ake masa ba kan zaɓin ministocin nasa. Batun da yana sake kunno kai ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗarɗin siyasa. Gwamnatin Kenyatta ta janyo wa kanta suka saboda kama wasu mutane uku da suka taka rawa a bikin rantsar da shugaban 'yan adawa Raila Odinga ranar 30 ga watan Janairu da kuma matakin gwamnatin na rufe ayyukan wasu gidajen talabijin uku da suka yi ƙoƙarin yaɗa bikin rantsarwar. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya ce gwamnatin ta ɗauki matakin ne domin hana ɓarkewar tashin hankali. Ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama sun ce hukumomi na ƙoƙarin keta dokokin tsarin mulkin ƙasa da kuma bujero umarnin kotu. Jimmy Eddy mamba ne a kungiyar Team Courage wata kungiyar raji da ta yi maci da sauran masu zanga-zangar. Eh, uh, a baya bayan nan mun ga yadda ake gallazawa kafofin yada labarai, mun ga yadda aka kama mutane da dama ciki har waɗanda aka kora. Ta yaya za ka kori ɗanka daga gidanka? Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben fidda gwani na shugaban ƙasar da aka gudanar na watan Oktoba. wanda ya ƙauracewa ya kuma yi kira ga a sake gudanar da sabon zaɓe cikin watan Agusta. Mutum ɗaya cikin 'yan adawa uku da aka kama saboda bikin rantsarwar ya isa ƙasar Kanada jiya Alhamis bayan da aka kore shi daga ƙasar a cewar kafofin ya labarai na Kenya. Miguna Miguna shine shugaban ƙungiyar adawa ta Odinga a wata sanarwa da ministan harkokin cikin gida ya fitar ya ce an soke 'yancin kasancewar Miguna ɗan ƙasar Kenya. Fassarar rahoton Royal Alba kenan daga birnin Nairobi kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. ɗan kama bayan ɗan kama bayan eh, oh, <laughs> a rage rigima ba ka da gaimatu da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka. ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba ka masho daban yan daɗi ka masho daban sha wahala ka masho. muna aikin ka masho. mun cinye kuɗin ka masho, mai mun cinye kuɗin ka masho. ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe, kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamashin mugun bawa, ba abin da idame ka. in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir kuka dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, ɗan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, ɗan kamashin mugun bawa ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi kai ɗan kamasho a rage rigima. Kun ɗebe riban mato, kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai ƙarfin tukin mota komai nisa na kai wannan ɗan kamasho da bida kamji ba abin da ya dame shi. Kai ɗan kamasho bayan Allah ba abin da ya dame ku. Kun yi shiru a tasha ba abin da ya dame ku. da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba au don ka basho rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agon muke cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu, Aisha Bakari Gombe. Macen da ke taka muhimmiyar rawa wajen farauta 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita akan yadda suke gane suke kuma kama 'yan Boko Haram. To Malama Aisha tun da yanzu wannan sana'a taki har hatta kai ga kina farauta 'yan ta'adda 'yan Boko Haram da ke arewa maso gabashin Najeriya. Shin ta ya ake kuke gane su in kuka shiga dawa ko ma in a gari kuke yawo kuna neman irin su? Lallai akwai hanyoyi da yawa da muke gane su yanzu kamar in a cikin gari ne za ki gan daban cike a cikin mutane in har lallai wannan cikin dan boko haram ne mm. don Allah ya idan kuka shiga ko da ko ba ku musu magana ba ba ku ba gan su ba to za ku ji sun kai harbi wannan harbin da suke gaggawan kai wa mutum shi yake tabbatar nan da cewa lalle wannan gurin akwai yan ta'adda mm. waɗanda ke dawa kenan to kamar idan a cikin gari ne akwai yadda ake gane su lallai in kaman a cikin gari ne wasu ana gane su ko za a gane su inda su ba wani tambari ne da su ba su ma mutane ne kamar ne amma wasu sukan yi wani irin dotti rame su bushe ba sa son wanka ba sa ma shiri da mai wanka kuma ko da hira kuke yi da za ku taɓa fahimtar juna da su wayannan abubuwa yana ɗaya daga cikin halayen su da yake sawa muna ɗan zargi sai mu shiga bincike akan mutum har mu tabbatar ko shi wane ne. To wasu daga cikinsu ba ma sa son su yi wanka wata kan wanka shi ma ya saba ma irin su kenan. Da wanka da aski duk ba sa To kamar su waɗannan 'yan ta'addar da kuke zuwa farautar su su kuma a wani lokaci kuke zuwa? A su ba ma sa musu lokaci. duk lokacin da muka ji akwai alamun su a wani guri kawai tafiya musu. to ya zuwa yanzu za ki iya cewa da ke da 'yan ƙungiyar yake kamar 'yan boko haram nawa kuka kama Ito eh gaskiya ba zan iya sani adadin waɗanda muka kama ba amma ko a cikin azumin da ya wuce mm. mun kamo a rana ɗaya mun kamo boko haram guda hudu masu rai mun kuma dawo da su mun danka su a hannun soja To waɗannan ɗan su da kuka kamo su wacce dabara kuka yi ha kuka kamo su tunda na je da kike magana kamar kun kamo wasu maguna ne ko ko wasu akuyoyi a dawa. Lallai waɗannan ba da dabara muka kamo su ba da gudu da ƙarfin Allah muka kamo su. Saboda da muka shiga su hari suka kawo suka kawo hari ko muka yi wuta muka yi wuta da su. a wannan lokacin wasu daga cikin su da suka ga abun bayi suka je da makaman su suka kama gudu a nan ne ruwa muka sa kai muka bi su da gudun muka je muka kamo su muka dawo da su. Hmm. To yanzu a kusan duk lokaci ɗaya kuke fita farauta ko kuna rarraba kawunan ku? A'a lallai muna fita wani lokaci lokaci ɗaya wani lokaci ko kan zaɓi wanda bayi da kuzuri idan yana da buƙatar zuwa farautar sai mu tafi da shi. amma ba a cika haɗuwa gaba ɗaya haka da yawa a da shiga. Mm. Za a ware dai ga mutum goma ko bakwai sai a shiga. To kamar wani irin shiri kuke yi idan za ku tafi daji ko za ku shiga daji farauta 'yan Boko Haram? To iri dai da farko za mu fara ne da addu'a. Za mu yi addu'a Allah ya ɗora a kan munafukai. Na biyunsa za mu yi ɗan abubuwa waɗanda iyayenmu da kakanninmu suka nuna mana domin su a jikin mm. Allah a kai ya kare mu. kamar waɗanne irin abubuwa ne kenan akwai waɗansu abubuwa a yi sirri wanda mu da kakanninmu suka ba mu mu yi amfani da shi saboda cikin mm. kamar magunguna nan. za mu yi amfani da shi mu roƙi Allah ya ba mu sa'a akan yan ta'adda sannan mu tashi mu sa kayan mu kuma mu shiga kuma da izinin Allah za mu je kuma mu yi abin da duk muka yi niyya Allah yana taimakon da yana kare mu To yanzu shi kamar ɗan Boko Haram idan kuka kama shi a hannu akwai wata alamar saduda a tattare da shi a bayan an kama shi ko ko har yanzu yana nan da irin ra'ayin shi na riƙau. Lallai akwai waɗanda suke da ra'ayin riƙau akwai kuma waɗanda daga ka kama su ba sai su ɗaga hannun sama su ce sun karanda. Don ko a cikin guda kuɗin nan da mu dake gaya muke mu kama a cikin azumi ɗaya daga cikinsu babu abin da ba yi ba na tambaya a gare shi wallahi bai ba mu amsa ko ba amma guda biyu daga cikin su kuma sun karan da a wannan lokacin suka ce sun sun turo ba za su sake yin aikin ba amma mu wannan wurin da yake ba ni mu bane ne ba hukuma ba ba mu isa mu ce mun yi da su mun kake cikin jama'a su yi su yi aiki su sake gurɓata da eh, al'umma ba ya muka dawo da shi muka je muka danka su a hannun hukuma hukuma da yake aikin da na ita sun kala binciken da za ta yi wa kayan da in ya cancanci da yi hukunci a kan su ke su wannan ya rage na nata amma mun kawo su mun danka su. ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Aisha Bakaru gombi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane miliyan 300.4 ne suka kalli wasan kwallon zarin ruga na Super Bowl. Wanda ya yi ƙasa da kaso bakwai cikin ɗari da aka taɓa samu tun shekarar 2009. Labarin ya ci gaba da cewa nasarar ban mamakin da aka samu a wasan na Super Bowl bata hana kafar yada labarai ta NBC da ta haska wasan kwallon zarin rugar da aka yi shi a ranar Lahadi. raguwar masu kallo karo na uku ba cikin shekaru uku a jere wannan shekarar ita ce shekara ta tara da ake samun raguwar masu kallon wasan masu kallo miliyan 300.4 ne suka kalli wasan wanda club din philadelphia eagles suka yi nasara ta farko ta cin kofin na super bowl da kwallaye 41 zuwa kwallaye 33 bisa club din da ya fi farin jini na new england patriots kamar yadda nelson suka bayyana an samu raguwar masu kallon da kaso bakwai cikin ɗari daga shekarar da ta gabata a shirin mafi girma na talabijin sai jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken rocket mai suna falcon heavy ya yi ruri a yayin da ya ɗauki shirin da aka yi matake da spacex ambition a sararin samaniya labarin ya ci gaba da cewa a filin da nasa ta cilla rocket da 'yan sama jannati zuwa kan wata a sararin samaniya an yi amfani da shi an harba sabon rocket ɗin amurka zuwa sararin samaniya kamfanin spacex shine suka kera rocket ɗin da aka raɗawa suna Falcon Heavy, amma wannan karan babu hannun nasa a ciki. Kamfanin dai ya samu ne ƙarƙashin hamshakin attajirin Biloniya ɗin nan, Elon Musk. A yayin da yake magana da manema labarai a lokacin da za a cilla roket ɗin Mr. Musk ya ce yana kallon al'amarin ne tamkar mafarki. Kaddamar da wannan roket mai sauri na Falcon 9 wanda yake ɗaukan kaya zuwa sararin samaniya tsawon shekaru masu yawa. Ya kawo mu lokacin da aka samu ci gaba mai girma a harkar safarar sararin samaniya. wannan shine karo na farko da aka harba roket mai karfi irinsa a sararin samaniya karkashin wani kamfani mai zaman kansa ba da hannun hukuma ko gwamnati ba sai kuma jaridar new york times waje ta rawaito labari mai taken fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ta yi da ta sanin yadda ta tafiye da harkokin rikicin rob porter jami'an white house sun bayyana cewa sun yi da na sanin yadda suka tafi da zargin rob porter da ake yi ma'aikacin da ya ajiye aikinsa a ranar laraba bayan mata biyu da ya taba aura a baya sun fito fili sun zarge shi da musguna musu amma ba su bayyana farkon lokacin da mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman ya sami masaniyar al'amarin ba babu zato babu tsammani mr porter ya bar white house da hantsin ranar alhamis kwana ɗaya bayan john f kelly shugaban ma'aikata da kuma wasu manyan jami'an white house sun ba da bayanin kare shi sharhin jaridun amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc nake cewa mu zama lafiya to madalla a gai da nazar yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Na yau na so yi godiya a mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa wannan kuduri da ya kawo na hana shigo da wasu ma'aikata ko likitoci ko magina ko wani abu a wannan ƙasa tamu saboda yadda muke da al'umma mai ɗimbin yawa kuma wa'annan mutane kowane fanni ka je muna da masana a kansa to wannan tunani da shugaban ƙasa ya yi fari allah ya sa kamar da alheri sannan kuma su masu irin wa'annan aiki allah ya sa za su hankalta su ji su taimaka wa 'yan uwanmu yadda suke ƙasar nan saboda muna da kowane fanni da ka sani muna da mutane a ƙasa wa'yanda ba sa komai da fatan wannan kokari da shugaban ƙasa ya yi buhari al'umma za su karbe shi hannu biyu assalamu alaikum da farko suna na aminu shayi na gari da kawo kuma ta bali ta ba tare da najeriya hakika faɗan ƙabilanci a sudan ta kudu abu ne da bai dace ba ganin cewa sudan ta kudu dai an cire ta ne daga sudan ta arewa kuma aka raba su biyu ya kamata a ce sudan ta kurta ta zauna lafiya da juna domin ci gaban ƙasa ganin cewa rashin zaman lafiya zai ɗaiɗai ta sudan ta kudu ne ba wai zai kawo mata ci gaba ba da fatan za su yi karatun domin su haɗa kansu zauna lafiya. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na garin jeja Ina kira ga 'yan na 'yan najeriya musulmi da kirista da pagan musulmi sun damuwa sai muna yawa mu riƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka maganin damuwa saboda duk waɗanda ya ba ƙasa wahala su gama bada wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana maganin kowa Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya. Sunana Lawolo Manaja Agashuwa. Ra'ayina ni a kan shugaban kasa da ya naɗa Bola Tinubu kan wannan shiga tsakani na satinsu na APC. Wannan abu ne mai kyau saboda rarrabuwan akawunan da ake ciki. to amma ina tunani gaskiya kuma da wannan maganan da buhari ya ce zai faɗaɗa gwamnatin nan nasa to ya kamata ya faɗaɗa ɗan ya ƙara yawan ministocin nasa wanda suke ga kamar sun tura mota an abule su da hayaki din su ya kamata yanzu a ɗauko su a ɗan duba su haka su ma saboda in a siyasa sun tazo a ɗan samu su ma a ɗan tafi haddasu da dai haka. Assalamu alaikum sashen Hausa tuna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe ina jingina DPM na karamar hukumar guru Alhaji Yusuf Yaya Doma irin namijin kokari da yake kan kes a karamar hukumar guru ni tun da nake a duniya ban taba ganin ɗan sandan da baya karɓar cin hanci ba irin wannan DPO da muka samu a karamar hukumar guru to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice Profesor filu bari mu fara da wannan labari da dimidiminsa inda ke cewa Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a sake buɗe gwamnatin tarayya. 'Yan majalisar sun kada kuri'a ne inda 71 suka amince 28 kuma ba su amince ba da asibahin yau na ba da wani kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati. Yanzu ya rage majalisar wakilai ta amince da yarjejeniyar. ana kuma kyautata zaton 'yan majalisar wakilan za su kada kuri'a a yau inda idan majalisar wakilan ta amince da kudirin za a tura shi fada white house domin shugaba donald trump ya sa hannu an rufe gwamnatin ne bayan sha biyun dare bayan da majalisa ta gaza samar da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin rufe ayyukan gwamnatin da aka yi yau juma'a ya kasance karo na biyu da aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin ƙasa da wata guda ɗan jam'iyyar republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakere domin jinkirta kada kuri'a kan ƙudurin dokar da 'ya'yan jam'iyyun biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati abinda kuma ya sa aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda. Rampol na jihar Kentucky ya ki amincewa majalisar dokokin ta kada kuri'a ne a kan daftarin kasafin kuɗin na shekaru biyu wanda zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala yana mai cewa zai ƙara faɗin wagegen giɓin kasafin kuɗin da amurka ke fama da shi zai kuma ƙara yawan bashin da ake da ke kan gwamnati wanda a halin yanzu ma ya zarce dala tiriliyan 20 wato miliyan so miliyan 20 a cikin wani jawabi mai zafi na da tsawo kuma da ya yi a zauren majalisa wanda ya cinye dan lokaci kaɗan da ya rage majalisa ta jinsar da kasafin kuɗin seneta Paul ya ce a gaskiya a cikin lamiri na ba zan iya kau da kai ba. To Madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan tsohon shugaban gidan rediyon jihar Kano Mahmud Baba Ahmed da Allah ya warasuwa a daren jiya Alhamis Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin giras alheri abdu ta na gabatarwa sai chubahiro dodo ne wanda ya haɓa da umarni lamma injiniyan mu na yau daryl smith nisar fili hashin gwamna ke cewa allah ya kasai allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum